على نيته أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا ولا تعنا علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راحبين إليك واهين منيبين رب تقبل توباتنا وسلل سخيمة قلوبنا وقسل خوباتنا وتوفنا مسلمين وعليقنا بالصالحين اهتسونا بالله استعنا بالله توكلنا على الله حسنتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا قديم الإحسان يا من إحسان فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يوجد شيء ولا يتعاظم انصرنا على أعدائنا وأعدائك في كل مكان وأظهرنا عليهم في عافية وسلامة عامة وآجلة يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير bismillahir rahmanir rahim thumma zakara qissata daud sannan Allah ya ambaci kissa annabi daud mawdu'a mawdu'a sura abinda sura take koyawa wa huwa anna qiwaman nizami wato shine dama tsayuwa tsarin al'umma innama huwa bil imani wal amali salih dama yana tabbata da imani da aiki mai kyawu in akwai imani akwai aiki mai kyawu to ana samun abin da ake so waƙala sai Allah ya ce wala kada ate na dawo da minna fadala hakika mun baiwa annabi dawudu falala daga wurinmu ayi nubuwatan mun bashi annabci wa kitaban kuma mun bashi littahi wa kulna kuma ba mun shi waɗanga abubuwa kuma duka gaba ɗaya sai muka ce mai ya jibalu ya ku duwatsu ya jibal wa abin na awwabi awwabi bi fata hamza wato awwabi wa da wawi amru min ta'awubi an ce awubi wato umanni na aka ba su na ta'awubi menene ta'awubi wa huwa tarji'u dawowa wato ya ku duwatsu ku dawo tare da annabi dawo da irji'i ki dawo tare da dawuda wakila wasu mutane sun kace ce awubi ma'anarsa at tasbihu bi al habasha da harshen habashanci ya an kace ce awubi wato ce subhanallahi duwatsu wa qur'a bidan mai alhamza wasu kune alwawi wato shi abin na cikin awobi maimakon awobi sai a ce obi a amurin min aba ya obu ai irji'i ma'ahu bi tasbihi ya ke duwatsu ki dawo tare da annabi dawuda da tasbihi ma'ahu tare da shi Waɗaira da kuma tsuntsu da nasabi a dafa alama mahallin jibal wato tsuntsaye da duwatsu gaba ɗaya ku to ku yi tasbihi da annabi dawuda ai da auna ha mun ke da tsuntsaye da duwatsu man kire ta ta zo ta tasabbahu ma'ahu ta yi tasbihi tare da shi wato shi annabi dawuda a cikin dare da yini tasbihi ya kai subhanallah subhanallah subhanallah to in ya zanna mutane na tahowa su kama mai turar da bai samu masu kama mai ba sai ya taho kasar da yake akwai duwatsu kun san can na wajen filistin akwai duwatsu wurin sai duwatsun su taso su taho inda yake sai su kama mai a ita tasbihi don babu mutane tsuntsaye kuma in sun biyo su ma su zo su tsaya sai a yi ta tasbihi saboda son da Allah kawa tasbihi ya ba bashi abokai saboda tasbihin na mutum guda aka yi an ka samu mutum goma wanda za su yi ya shi yawa wa alanna lahul hadida ko mun ka sanya mai eh, karhe wato karhe tama ya koma mai taushi fa kana bi yadihi kal ajini in rika shiga hannu kamar ka rika gari za taushi haka yake gare shi to wannan horewa Allah ce don kamin annabi dawudu ba a unhani da bakin karye karhen ta ma ba a unhani da shi to amma lokacin da ya zo sannan na an ka fara unhani da shi kuma ya zama abin unhani an ka kawo yanzu har an ka kawo yanzu lokacin gada muke ciki duk ana ta abin ana ta unhani da shi to Allah ya taimake mu Allah ya gafarta mana kun ga kenan bayan Allah na sa Allah ya hore mu mutum abubuwa da dama saboda bayan Allah da aiki na kwarai Allah ya bashi waɗanga abubuwa ya ce mu kuma bayan mun baka waɗanga abubuwa da bakin ƙarye don mun baka a ni'mal sabigati a ni'mal sabigatin wa qaddir fi sardi wa'malu salihah inni bima ta'maluna basir wa qulna muka ce annabi dawo da ya malmin sabigatin bakin karhen ga karhen ta ma da mun ka hore ma to kai abin nan manya manya da shi masu kai har ƙasa ai duru'a wato manyan riguna kawamil kammalallu wanda in mai su ya sa su ya jiru hala bisu alal wanda ya sa su zai sa su su kai har ga ƙasa wato riguna ne na maganin yaƙi in ana yaƙi waka dirfi sardi muka ce kuma ka kwatanta wajen abin na eh, saƙa ayi nasjid wato saka wannan riguna ƙila lisani ha sarradu mai yin wa'annan riguna ana ce mai sarradu ai abin na nan ija'aluhu bi haisu a halkahu, wato ka sanya shi inda ya yayi nasaba kowane abin na sarƙa ya zama an sata inda ta yi nasaba da kai da ɗiyanka wa malu ala dawuda ma'ahu salihan ya ku ɗiyan annabi dawuda da ku da annabi dawuda ku aikata ayyuka na kwarai ɗiya ne da mutane ne gaba ɗaya ku rika aikata ayyukan kwarai inni bi mata amalu na basirin ni masani nake da abin da kuke yi jazi kun bi zan saka muku da abin nan da kuke aikatawa fi isharatun cikin wannan akwai ishara ila wujubil kasbi wadda ta nuna yin sana'a wajibi na kun ga manzo Allah na amma kunga sana'a ta yi kira bi kadar haja sana'a wajibi ta gurgudun iko wato kowa zai yi irin sana'ar da ta dace da shi don samun abin da yake nema kowa yana yin wadda ta dace da shi don samun abin da yake nema amma dai asalin sana'a wajibi ta ko ta noma ko ta aikin gwamnati ko ta kasawa a wake wa ja'ala baqil ayyami ibada mutum ya samu rana guda ko biyu ya kebe wanda zai yi sana'a ciki sauran kwanuka ne kuma duk ya sanya su lil ibada don ibada ai kaddar bi zalika al'amali ka kaddara lokutan da zaka yi wannan aiki wala tashti wala abin na tashgil jami'a waqatika kada ka shigaltar da dukkan lokutan kalli kasabi ga sana'a ba a son mutum ya zan kullun yana kasuwa so ake ka sa ranar zuwa kasuwa daban ranar zuwa makaranta da ibada daban kun san mu yanzu domin sa ranar kuma don na zuwa kasuwa na wani dan kasuwa na rar da yake duniya bai taimaka makaranta ba kullum tun da sa ana kasuwa in an kai min magana ya ce wai min sana'a wata min abin nan kasuwa to kun ga ba haka na aka so a yi ba sai dai ka keɓe lokutan zuwa kasuwa da lokutan ibada don ita kasuwa ba don ta an ka halice ka ba Allah ce yawa ma kalakatul jinna wal insa illa li abudun ba halice mutun da aljani ba illa li abuduni sai don su bauta mini kaga shi Allah ya halice ka don ka bauta mai to saboda haka bai kamata kai ko ka sanya sana'ar da ba don ta an ka halice ka ba ita a jagora ba daidai bane ka sanya ibada ka ta zama abin nan gaba bal abin da na hasil fi hilqut fa hasbu wato ka sa rana neman abinci ka samu abinci ba hasbun ya isa washe gilbil ibada sauran lokuta ka shagala da ibada to haka ake yi to duk wanda ya haka kuma Allah zai taimake shi Allah taimake mu wa li sulaiman riha wa li sulaiman riha uduha shahrun wa rawahuha shahr wa asalna lahu 'ayna al-qitr ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير تو وسكرنا لسليمان ريا موهر إسكاغ النبي سليمان عليه السلام shi baba annabi suleiman kun ji abin da an ka bashi duwatsu an ka bashi an ka hore mai da tsuntsaye saboda ka shi komiya ya ka sanya ba sai ya taibi dan nama ba da ya samu riya zaune ya kama subhanallah yanzu manyan tsuntsaye suna ta wawurin nan dusu taru suna subhanallah subhanallah in ya gama sai ya samu namiya kawai sai ya kama ba sai ya taibi da ba Allah kenan yan ka bishi haka haka ka hore maka abubuwa ba tare da kawo wahala ba to shi ko ɗanai da yake eh, eh, ibadar matasa ba ta kai kamata da tijawa ba to shi ko akwai abin da an ka hore mai ga abin da aka hore mai shi ba a hore mai eh, wa'ancan abubuwa ba ga wa'anda an ka hore mai shi ko wa sakarna da suleiman riha mun hore mu suleiman iska shi ko bin nasabi wa qura'a bin rabi taqdiru tasayyid wato mun hore mai abin na iska guduwa wanda tahiyyarta da sahi ai sai ruhamin gadawati wato tahiyyarta da sahi bi ma'ana asabahi tahiyyarta da take da asuba ila zawali zuwa rana ta karkata shaharun tahiyyar wata guda wato dawaki gare shi sai ya ce a kamu dawakin ya gani aka ci gaba da koro su da azur yana ta shaho wayansu saboda shawa kun san dabbobi shawa gare su to har la'asa ta yi bai lura ba ko da ya lura rana tana batun haɗuwa sai ya ji haushi kwarai sai ya sa an ka yanki dawa kenan duka ya bashe su sadaka ga mutanen gari sun ka canyi to saboda ya yi hushi don allah sai allah ya ce to yanzu in za kana jihadi samu wuri kawai a share duk a yi zaune nan sai iska ya biyo kap ya kai shi kenan ya ɗauke su ya kai to abinda an ka hore musulma ne kenan shi da ma ka'idar Allah kwabbar wani abu don Allah sai Allah ya bashi wanda ya shi kwabbar wani abu don Allah sai Allah ya bashi wanda ya wannan abin da ya bari don Allah shi da ma ka'idar Allah kenan yabbar dawaki don sun shagaltar da shi sai Allah ya bashi iska dawaki ko sun yi tahiya tahiyar da za su yi shi iskan ga in ya tashi daga da sahi zuwa rana ta ya karkata a zuhur kenan to tahiyar da zai yi duk tahiyar da dawakin nan sun kai ga wata guda shi ya irin ta ta zai yi tahiyar wata guda kun ga ya yi dawaki to abin da yasa aka bashi don ya bar dawaki saboda Allah shi yasa aka bashi wannan mu ma abin da yasa kuwa ganin muna samu abubuwan da muka yi ko mun ba abu ba dan Allah muka bari ba inda dan Allah muka bari yan takara da ka hitowa ya ce to tun da dai wani an ka tsaye su to na bari na yadda inda dan Allah ya kabari sai an bashi mukamin da ya hinawa na dinnan to amma ya koma can duk ya ga wurin suka so ka shiga ko a dai hidda wani shi ma a sa kun ga da bai bari dan Allah ba Allah ba zai ba shi abin da wanda bari ba Allah ya gafarta muna guduwa shaharun wato tahiyyata tahiyya wata guda warwa kuma tahiyyata da da karkatawar rana zuwa faduwar rana shi ma shaharun tahiyya wata guda ai sai ruwa min zawali ila ila gurubi daga zawalin rana zuwa faduwar rana ta yadda take ita ma ta wata guda take yi ai siratu siratuhu wa asalna lahu kun muka narke mai ayin kidiri ainihin darma kun ji ubane abinda an ka hore mai karhen tama shi ko darma an ka hore mai kun san darma ko can tana da taushi kwarai ba wuta mai kari ka sa darma ta narke ba wuta ko karancin ta tana sa darma ta narke amma bakin kari karhen tama sai ya ji wuta sosai to shi da yake shi abbaban in ya rike karhen tama sai ya narke shi ko Suleiman in ya rike karhen darma sai ya narke kun kowa gwargwado ne wadda kun ga Allah ya ba kowa gwargwado ne cikin to mu ma haka ne ka ba kowannen mu gwargwado ne gwargwadon imanin ka Allah ka hore maka abubuwa in akwai imani da yawa ya hore maka abubuwa da yawa in babu imani da yawa ya hore maka abubuwa yan kaɗan to Allah ya gafarta mana yace ce mun hore mai darma ai annuhas wa ujriya min ma'idatihi an ka gudanar da ita daga abin nana abinna wato ma'adinihi ma'adinihi wato maginatai yambau yana bubbugowa ka jirgin ma'i kamar wada ruwa ka jawowa in an ka ce ga wuri inda aka tona darma in ya zo ya sa hannu ne wurin yadda ka sa ana jawo ruwa haka ka jawo da ya da darma ta ji hannu ne duk sai ta koma ruwa ta narki kamar wani shi ma baba ne shi ko da ya rika karyan tama sai ya koma kamar gari to haka dai Allah ya taimake wa'annan bayan Allah da irin wa'annan ayyuka yace haka dai ka jirin mai wa amalin nasu ila yau duk aikin na mutane kai zuwa yau mimma wadiya Sulaiman yana cikin abin da an ka ba Sulaiman min karama na karama Allah ti wadiya ha Sulaiman wanda an ka ba Sulaiman walawla ha ba don da yake an ba Sulaiman darma ba to mala nan nuhasu asalan da darma gaba ɗaya ba ta narkewa amma yanzu kun ga da an ka bashi duk wasu ayyuka kun ga da darma ake yi gadodi duk da aka yi kunga da dama aka yi su a sa bakin karhi a kawo ta kuma sai a zuba duk shekarun da an kai ba ta tsatsa duk daɗe wadda ta yi cikin ruwa ba ta tsatsa da ruwa da tudu duk ba ta tsatsa bakin karhi an gama yadda dama duk bai tsatsa to wannan duk yana cikin hurewar wadda aka wa Suleiman min karama allati udiya ha Suleiman na karama da ka ba Suleiman walaula ha ba don hurewar wadda aka wa Suleiman ba mala nan nuhasu asalan da darma ba ta narkewa gaba ɗaya li'annahu qablahu don kamar annabi Suleiman lam yakun lino asalan darma bai narkewa gaba dai la binarin wala bigairiha ko an same wuta ko ba a same wuta bai narkewa wa sakarna lahu kuma ka hore ma Suleiman min aljannu daban-daban shi kuma duk wani shaidanin aljannu mun hore ma Suleiman shi man ya bai ne dai wa'anda za su yi aiki gaba ne bi izinin rabbi da izinin Allah ubangiji ne ayewa abin na wato su ne mai gine-gine da gine-gine wa man yazge eh, minhum duk wanda ya karkace cikin aljannu an amri daga umarnin Suleiman ai abin an amrihi lahu daga umarnin da Suleiman ya bashi aljannan da ya karkace bi da'atihi bai wa Suleiman da'a ba zaki wa azamin azabi sa'ir muna dan dana mai azaba wuta fi duniya na duniya bi an abin na bi an yadribuhu bihi malaku malaika hi bagai da bi saudi mina da bulala wuta darbatan bugu guda ta harku wadda za ta kone shi don abin na aljani matsala ta sai da zahi sai an doke ta da zahi kwarai a hankali ba ta yi mai saboda haka duk wanda ya karkace ga umarnin sulaimana sai a sa mala'ika shi mai bulala ta wuta sai ya kone shi ne abin da muna ɗanɗana mai mina a nuzikin min azabi sa'i to haka sulaimana ya zanna da shi da aljannu an hore mai darma kuma an hore mai aljannu yana ta abin na mu'amala da su yana sa su aiki kuma dare da rana ya amalu na lahu ya sha'u يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من to waɗanga aljannu ya amaluna lahuma sha'a suna ta aikata mai abin da ya ga dama wanda ya kaso su yi mai min mahari ba na masallatai suna gina mai masallatai ai masajid wakila kuma an ce mahari ba a wato abniyatun gine-gine a waɗanda adda tudu kwarai wato gidajen sama yusadu ilaiha bai darajin wanda in za a hawa sai an sa tsani wato sannan a hau sama irin tsanan da aka hawan gidan sama da shi to duk irin suna suka taimai wata masila da hotuna manya-manya jam'u timsal wa huwa kullu shay'in masalta hudu wani abin da kan kan misalta bi shay'in da wani abu ai abin nan suwar wato surori min nahasin da darma wa zujajin da qaraw wato gilas wa rakamin shi ma nau'i ne na qaraw wa lam yakun ittakhazu suwari haraman fi shari'ati ga shari'a annabi sulaiman mutum ya yi hoto mai inuwa ya aji ba haram ba ne ga shari'a annabi suleiman amma kun san mu ga shari'a mu haramu ne a aji hoto mai inuwa haram ne in dai ba irin na wargin yara ba na wargin yara irin yar bebi ta yara wannan ita kun san mun karanta da ku cikin bukari ba ta da lahishe yasa annabi ya bar aisha da ita in ya shigo cikin gida tana cewa ya rasulullah binti binti dibidiyata dibidiyata sai ta dora goyo tana zakuda annabi na kallon ta to wannan don ga shari'a mu in dai na wurgin na ba ya da laifi amma dai irin wanda aka riko wasu abin nan jihohin ƙasar ga ana kai gida mutum ya aji gida kullum ya sha maimai ya yi mai wanka ya sha maimai ya zuba mai turare ya zanna gaba gare yana rukunai ya ba ya sa'a zai na kasuwa to wannan bai da kyau Allah ya gafata mana kuma Allah shi muna abin nan jagora amma dai shi Sulaimana rikon hotuna ba don bauta ba a dai su kawai to wannan bai da lahi ga shari'a Annabi Sulaimana alaihi salam wajibanin da kuma manyan manyan tukani jam'u jafana kal abin nan kal jawab wato tukane na aka mewar kasan kal jawab kamar ta hukka tukunya guda ta amma ta girman tabki ta masallacin ga girma kuma tukunya guda ta wani abu sai aljannu aljannu ka irin wannan tukunya ta yi masallaci ta yi gida girma yi da ita kamar tafki kun dai san girman mayan hauka to kan jawaba kamar girman ta take jan jabiya wahiya hiya haudun kabiru shine tafki babba wa eh, abin nan yashma'u ala aljafana a neme abin nan to wa ala aljafanati mutanen da ka taruwa ga tukunya guda alhurajulin mutane dubu ka taruwa ya akulu na min hadisu ci gare ta kuma su batta mutum dubu ka taruwa ga tukunya guda su ci kuma duk su koshi kowa ya batuwar nan wani abu sai tukunya aljannu kan ba tukunya aljannu ba kun taba ganin tukunya da mutum ɗari biyu ka ci abinci gare ta ko mutum ya tuka tuwar nan to amma su an ga tuka ne mutum dubu ka taruwa kowa ya ci sai ya koshi kuma ya bashi nan aljannu ka yin wannan tukunya ta Allah ya gafarta mana to in ka bi Allah sai hore ma abinda baka ma zato wa ƙudurin rasiyati da kuma wasu tukane masu ƙafa uku tabbatattu ƙasa ai thabitatun wato tukane waɗanda a tabbatattu laha qawa'imu tana da ƙafafu ƙasa in ana tuka to la ta taharraku ba ta motsa an amakin ha daga wurinta ta ana tuki tutta kazumin jibali ita ko da duwatsu aka yanta bil yamani can yamat ita ko ita ma ga tukunya da aka yi da duwatsu mai ƙafa uku ƙasa yas'adu ilaiha bi salalim in za a hausa ma adiba a ga toya ne na sai a aza tsani sai a aza tsani a hau adiba bakin tukunya in an ka ga ya ne na dada sai aljanu su taho shi aljani ba sai ya aza tsani ba in zai in zai tuka to ya ɗaya ka hisa muciya ta yi Allah ya tsare mu da wannan tuwo Allah ya gafarta mana to duk da abin da dai aka so mu lura da shi da'ar Allah ita ta tassa an ka hore mai waɗanga bayi kun san yan ba dan da'ar Allah mutum ina yake ima aljanni amma saboda da'ar Allah aka hore musu wannan wa kullu muka ce imalu ya ala dawo da shukura ya iyalin dawo da ku aikata godiya ga Allah da yima Allah da'a shukuran lahu amma ata kun ga abinda alama ata kun ga abinda Allah ya baku wa qalilu min ibadi shakuru amma kaɗan ne kwarai suke yi mini godiya daga cikin bayina kaɗan ne kwarai ke samun ni'imar Allah su gode ma Allah ai al'amil bi da'ati shukran masu yin aiki da da'ata don godiya li ni'imati ga ni'imata ba su da yawa to yan kaɗan na to aljannu nan suna ta wanga aiki shi ko Sulaimana ya to ya kai sanda ta ƙasa wato kamar da ya gabata ba irin wagga sandar ba ita wagga sandar ita mai gidanmu ya yi tana saboda abin nan daɗin rikon gada a gare ta haka kuma kana iya daga da ita ka dage duk abin da ka so da ita shi yasa mai gidan mai ta amma mai gidanmu shi ma duran idi da irin sanda annabi musa ya kahita ranar idi da irin sanda annabi musa ya kahita in zai hita daji da irin sanda annabi musa ya kahita saboda ita an makami wagga ba makami ta ba sai dai abin nan tana da ta tafa ida amma ba makami ta amma maya guda ita makami domin duk abin da ya karin ka komi mutum ya ɗauko inda kana da maya guda inda ya samu ka cira ta sama bai daga ba to kana magani ne don komi ya ɗauko yana suwa shi to ita wannan sanda mai gidanmu yana yawo da ita kamar daji haka ko in za ana idi saboda sallar idi daji aka yanta to bai ta yaba da ita ba tana nan tare da shi don eh, a kariyar kai to suleiman na nan ya daga sanda ce kasa yana huta kun san dai wanda bahilla ce kai yana kiwo go ya dogare sanda ta ya ɗauki kafa guda wa gashi kawo wajen gwiwa ta shi aza shi ta waka ta yi eh, ya ji daɗi an yi ruwa wato ya ji daɗi yana jin sanyi shi ta waka ta cikin daji shi ɗai Allah ya gafarta ma bahilla ce to Suleiman haka na yayi har rashin lahiya ya kama Suleiman har ya rasu aljanu sani Allah ya ce falamma qadaina alaihi al-maut falamma قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض ما دلهم على موته إلا فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين to wato abin da yasa ita sanda rika sanda yana cikin sunnan manzannin Allah dukan manzannin Allah rika sanda yana cikin sunnan su shi yasa kowane annabi sai ku gane da sanda ta yi ko da kun ka ga ba ku rika sanda suna a manzannin Allah ta ba ku yi ba wai abin nan kyautata ana kun kai ba shi yasa kun ga mai gidan mu shi sanda goma gare gidaje ne daban-daban ko ina yana da sanda aje da ya tashi duk inda yake wanda duk annan ya ta yaka wura shi garka da ita amma ku ga kone yanzu haka duk cikin kowa mai sanda to kai da baka da sanda an kai to gidanka da daddare zuwa masallaci kare tare ka da Allah me zaka cewa kuma ka gamu da kare irin mahaukacin nan da bai san bai san mai lahiba ba bai san mara lahiba ba ya taso ma kaga babu abin da zaka yi sai dai kai tsaye cije ka eh an ka gama ka ce kaddara ta shi ɗaya zaka yi amma inda ka gane bai yiwa idan baka da sanda in ka hito zuwa masallaci ka riƙe abinka duk kare ya cinkaye ka in dai mai wayo na yadda bai hannun nan naka na dama ya gasa da ta yata ya kai ko ya haushi da nesa ya gatsa ya baiwa kusa gari ka don ya san duk ta kai an kai mai a guda yanzu yana gama da ƙasa Allah ya gafarta mana to Sulemana yana tsaye bisa sandatai falamma qadayna alaihi al-mauta sadda mun ka hukunta mutuwa alaihi shi annabi Sulaiman ai ala Sulaiman mauta mun ka hukunta mai mutuwa sai rasu Allahu akbar manzannin Allah ku diba wajen aiki ayyuka alheri wurin aiki suka mutuwa su ba ma gida suka mutuwa wurin aiki suka mutuwa malam Sulaiman gashi ya mutu ai mata wa makasa ka'iman ya daɗe tsayi ala asahu yana tsaye amma bisa sanda ta ya dogara sanda ya jingina gare ta haka ya saba da abite don haka ya iya kai ta wata bai Ga gashi ya mutu ala asahu bisa sanda ta wal jinnu ta'amalu tilkal amala shaqa aljannu tana ta wayanna ayyuka masu wahala da ya sa su ya fake su ala adata bisa ga al'adata la tashuru bi mautihi bata san mai gida ya mutu ba hatta aka latil ardatu a sahu sai da abin nan gara ta canye sanda ta yi gara ita ta gwada ma aljannu eh, suleiman ya mutu fakar ramaitan da gara ta canye sanda ƙasa ta gunci sai sanda ta gwabce sai ta faɗi ƙasa sai a suleiman ya faɗi ashe ya daɗe da rasuwa har da gida ne kowa ya ga gashi a watsayi yake ashe bisa sanda ɗaya yake ya rasu lokaci mai tsawo to sai da ya faɗi sai aljannu sun ka gane ya mutu Allah ya ce ma dallahu ala mauti ba abin da ya nuna musu mutuwa ta illa da batul adi sai da nan ta ƙasa masdaro abin da nan a ardati la habasha wato ardati la habasha gara ta habasha bil bina'i lil maf'ul wato abin da nan ai abin da nan akalata al ardatu gara ta canye sandat ta min sa'a ta tana cin min sa'a in an ce min sa'a wato sandar da aka kakkaba haki da ita ko in ka ga kare ko wani nama dai mai cizo sai ka yi unhani da ita ka kore wato min sa'a a bi tsawata dabba wa a bi tarkihi bi alifin ai asahu wato min hu wato asahu sandatai la'annaha domin ita yin sau. wato yana koyan biha yana kora da ita ai ya darudu wa biha yana kora kuma yana tsawata dabbobi da ita falamma makara mai tansar da ya faɗi ya mutu ya faɗi daga sandatai ta bayyana tiljannu sai al'amari ya bayyana ga aljannu ai in kashe sai al'amari ya bayyana ga aljannu annahu cewa lalle su laukanu ya alamuna gaiba inda a ce sun san gaibi wa minhu cikin gaibe akwai maga ba an min mautu suleiman abinda ya koyo gare su na mutuwar suleiman aljannu ga suleiman ya mutu amma saboda ba su san gaibe ba suna nan suna ta wahala ba su aza ya mutu ba sai da sun ka gara ta canye sanda ta ya haɗi sai suka ce inda sun sani sun san ya mutu ma labisu fil adabil muhin da basu zanna cikin azabu game walakanci ba ai al'amal sha aiki mai tsananta musu lidanniha anna hayatahu don suna zaton rayuwa tai khilafa zannihin ta saba ma abin da suka zato wa zalika ilmul gaibi wannan shine a ilmin gaibi anan wa huna yu'rabu to anan masu hankali ka ganewa annal jinna lalle aljannu la ya'lamuna al-gaiba ba su san gaibi ba alladhi huwa aqrabu ilayhim gaibin da ma yake kusa gare su kamar irin wannan ya sa su aiki ya hake amma ba su san mutuwa ce ba wannan gaibi ba su san shi ba to ba su san gaibin da ya shahi su ba wata masu tun ilahi bukatar su suke shahuwa gare to ba min ba bi aula gairahu to kenan gaibin da bai shahi su ba sun yi rashin sani ne alba'idu an wanda ya nesa gare su wa zalika aidan wannan kuma qabla an yumna umin siraqi sami tun kamin a hana su zuwa satan magana bis sama'i a cikin sama ba da huda bayan an hana su min babu aula wannan shi ya cancanta a ce ba san gaibe ba kun gani masu zuwa inda boka yi wala da zuwa naku yana zuwa ya ce kai na mutumin nan na ƙauyen kaza mai matsala kaza <laughs> ya wallahi mutumin nan ya san abin da duk aka nuhi ya sani komi bai sani ba in ma ran dan kwaya na annan gare shi wanda ya ta yaji magana to ya faɗa mai yace kuma ga kanan bakin garka matsalar ka kaza matsalar ka kaza ya tambaye ka ka faɗa mai don haka nan suka yi yanzu matsayin gada ake akwai wanda duk jihohin najeriya yana da ma'aikata su ko ma'aikatan nan suna da ma'aikata duk jihohin ƙananan hukumomi in sun ka samu labari su buga ma wannan na jiha shi ko ya buga ma wanga suna ta yawo 'yan korina sai su ya zo ka ta ah, kai na mutumin nan da a lagos shi ya kaza ko ai daga nika da gane ka mai matsala kaza matsala kaza ko waya an ka bugo mai kai mahaukaci kada a zaune abu na sani waya an ka bugo an ka wada mai ba komi na sani ba tun can zamanin da da babu waya abin nan dawaki gare su masu ɗan karen gudu sai su ce suna ta zagaye cikin garuruwa garuruwa daban da duk ƙasar iraki shi ko yana birnin bagadada da sun samu kowa sun gani da matsala sai su iske su mai tambayoyi in ya faɗa musu sai su faɗa mai to akwai wani mallami ba gada da yake ka ta hina da magani sai su zo ka bayan kwana biyu sai su su faɗa mai su faɗa mai kuma siffarka da ka taho ah kai na mutumin nan na gari kaza mai kaza mai kaza wai duk a ce mai wali wai duk bidan wali na sai sallah Allah shi wali da su ki sai dai shekantaka su bina su bina don a ce mai wali to duk wannan shirme na aljani bai san gaibi ba kun gani ga aljani nan an sa shi aiki ga shi nan har annabi suleiman ya mutu amma bai san annabi suleiman ya mutu ba saboda haka aljannu ba san gaibi ba ku rabi da bokaye ku rabi da bokaye ku kama Allah Allah ya gafarta mana Allah ya kare mu laqad kana li sab'in لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور sannan ya jama'a wato Allah subhanahu wa ta'ala ba ya son ana saba mai Allah bai son ana saba mai ibada ya kaso a yi mai kun gani misali misali na zai kawo mana nan can baya in ba ce ba ma ambaci misali irin wanga misali in ba ce ba can baya ma ambaci wani misali can baya suratu suratu nakhal in kuna iya tunawa can suratu nakhal in kuna iya tunawa ma ambace wani misali da kowa game da mutanen makka kun gani garin makka na adda ka'aba ko ba da gangan ba kaddi bi ka'aba ka ce Allah ya gafarta min malamai sun ce Allah ya gafarta ba to makka adda ita babu ta birnin kabi birnin kabe babu ka'aba to can ka'aba din nan kun ga can makka can adda ka'aba can adda hijir isma'il inda kuka ce ma'in dararin kuɗi kullum kana ganin mutane sai mai kari ka shiga da ture-ture da karfi sannan mutum ya shiga shi na bila raka abin shi addu'a don ya to gida ya zama mai kudi. can ca'ad da hajar yamani na hudu ca'ad da hajar aswad na biyar ca'ad da almultazimu na shidda ca'ad da almizabu waɗanga duka duk wanda ka tahuri ne ko ba da gangan ba kai addu'a Allah na karba insha Allah ko ba da gangan ba ca'ad da maqama ibrahim ita ma in an kai addu'a na Allah na ansawa can adda zanzam annabi ya ce zanzan lima shirba minhu zanzan ko ba can ka ka shashi ba ko yanzu ka aika an ka ma zanzan ka ce Allah da niyya mai kyau zan shashi don in zan mai kuɗi zuwa wani dan lokaci annabi ya ce an gama sai ka yi kuɗi duk inda an ga za ka zai ka kuɗi duk maka akwai su babu ko guda Najeriya can Najeriya take can makka ca'ad da safa ca'ad da marwa ca'ad da arfa ca'ad da mina ca'ad da muzdalifa ca'ad da jamaratu guda uku kun ga abubuwan da an gare ta abubuwa goma sha bakwai duk waɗanga ruwayoyin malamai sun inganta in kai addu'a Allah na karɓa wurare na masu daraja amma da mutanen nan sun ka saba ma Allah Allah halaka su yi ya wace garin nan gaba da ya hana musu zaman lahiya tashi hankali iri daban-daban saboda ka duk inda kun ga tashi hankali da ya ta yawa to akwai bukatar gyara da tuba ga Allah mutanen nan suna da laifi to Allah ya ce ta zuma zakarta ta ala kisa da saba'in sannan Allah ya ambashi kisa saba'in ma'a ma an'ama bihi tare da ni'imar da ya musu minan na'ami na ni'imomi fa ba bin ni'man na kwana a tashi Allah gushe ta ta natsuwa da kwanciyar hankali da arziki kowa in yana son abinci zuwa ɗaya kai ga gonaki nan biyu ai musu babu mai sayan abinci diyan ita a cin gada adda tsada suna a abincin kowa wanda ya kaso shi ya kaɗi ba dare da rana malam ko kunama ta yi batan kai ta taho garin mutuwa ta kai don ka ta cije wani sauro wanga in ya hito da wani gari ya biyo nan mutuwa ya kai ƙeyawa ga in ka taho da yasa akwai ta cikin rigarka da ka kawo saba sai ta mutu saboda ni'ima duk abin da ka cutarwa in ya taho garin nan mutuwa ya kai saboda malam ga sallah babu iyaka gare su ga azumi ga sadaka ga tauhidi babu shirka malam duk wannan ni'ima an yi musu ita an ba su abubuwan jin daɗi sai sun ka kama sabo da sun ka ga kaya tabbata sai sun ka kama sharholiya duk wanda an ka ba shugabanci sai ya kama kwashe kayan mutane malam fa zahabat dun ni'iman nan sai ta goshe da adamul imani wal amali salih don babu imani babu aiki na kwarai wa qala ta'ala Allah yace karka na li sab'in hakika kuna da abin abin lura ga sab'i bisarfi li sab'in wa ƙuri'a bi adami wato adami sarfi ita saba'i kabilatun kabila ce sun miyar bi ismi jaddi lawan an yi kabila su suna da sunan kakansu min al'arab wato abin na saba'i wato balarabe ne ya ce ya fi maskaniyar aya kuna da abin lura ga mazauninsu dalatun aya wadda ka nuna wa annan ni'ama lalle ni'ima ta natsuwa da kwanciyar hankali da jin daɗi la tasbutu ba ta tabbata illa bil imani sai da imani war amali salih da aiki mai kyawu malan suna da jannata ne gona biyu an yaminin wa shimalin guda wajen dama guda wajen hauni ai an yamini wadihin yamma magarahin su wa shimali kuma abin nan dama garahin su wa shimali da hauni ne wakila lama Allah ya ce musu mutanen saba kulu min rizqi rabbikum ku ci daga arzikin Allah ubangijin washkuru lahu ku yi mai godiya alama ku minan na'amati. ga abin da ya azita ku na ni'ima fi addi saba'in ga ƙasa saba'i Allah ya ni'imta ku ku ci ni'ima ku ji daɗi bi an tu'minu ku ko ku yi imani da Allah wa amalu amalan salihan ku yi aiki na kwarai bi da'ati la awamiri ta'ala ku yi ma Allah da'a ga abubuwan da ya umarni garin ku kam baldatun ɗaya ba gari na mai daɗin zama laysa biya sabahun babu sabahun wasu yan ƙananan kwari masu cizon mutane wala ba'uda babu sauro wala zubaba babu kuji wala bargusun babu kudin cizo wala aqrabun babu kunama wala hayya babu maciji duk waɗanda abubuwa babu su cikin garin nan don ni'ima waya murur garibu biya bako sai shi biyo garin zai wuce saboda kan hanya yake da bako ya kawo na mafi siya biyu kuma longato hayan bakon akwai ƙiya ko ya mutu sai kiya ya mutu min hawa'iha da ya ji iskan gare sai ya mutu duk wani mugu in ya biyo nan da ya ji iskan gare sai shi mutu ya ce garin ku gari na mai daɗin zama wallahu Allah kuma rabbun gafurun Allah ne mai gafara lakun gari ku wal qa'ilu lahu hadha nabiyullah annabi suna ka faɗa musu wannan amma wala mai zakar ba hadisi suna ne ba malam sun ce ta ana na ana cin daɗi ana ta Allah a kwana a tashi ko a arar فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط ذواتي أكل خمط وأثل وشيء Washe yi min sidirin kodiya? To malam duk sai sun ka kauna kai-kai, ga 'yamma Allah godiya wa kafar ku sun ka fito ciwoni 'yamma gadda an ka basu. To shi ko Allah yana da hanƙuri, amma ina cikin ma hanƙurin mai hankuri to ba za a ji daɗi ba. Allah yace ce fa'adatar sannan Alayhi daftarin dafa sai mun ka aiko musu geben nan da ake ce min sallar armi, jam'u arima. wa huwa ma yamsiku alma'a shine abin da ke rike ruwa kamar dam haka min bina inginar da an kai don a tara ruwan gyabu da yawa ciki ne wa da wani sa ila wakati eh, hajati zuwa lokacin da za a buƙaci ruwa eh, ai asaddu wato dam wani irin katon dam na Allah ya musu duk wanda ya tashi ƙasan nan bai san sadda dam din ne ya faru ba su nasu dam Allah ya yi shi ba kamar namu ba mu ka gina namu da kanmu to suna su Allah ya gina shi da kai ne ƙala katada katada ya ce al'arimu ismu wadi saba'in sunan rahin saba'i shi yake ce ma'arimu kana ya shame fihi masailun gabu da yawa suna taruwa ciki wato gebe da yawa na kawo ruwa ciki mina audiya daga rahuka daban-daban Fara da mura da sun kai gina babba sun ka kara mai gina bai na jabalai na tsakanin duwatsu guda biyu waje alu da zalikar rada misalasa ta abuwa biyu shi dam ɗin da sun kai gina nan wadda sun kai daga baya sai sun ka samu ta koha kowa guda ta sama kowa guda ta tsakiya kowa guda ta ƙasa to ga kowa guda suka ɗiba ruwa ta sama in ruwa sun ka ƙara ragewa sai su ɗiba ga ta tsakiya haka ne har zuwa ƙasa to haka sun ka zanna suka sa mai kohoyi guda uku ba da hafa ka ba da sashen ta saman sashen wa kanu yasquna min a'la suna bude ta sama gare ta suka ɗiba ruwa idan ruwan sun kai ƙasa kware sun masani sannan ta biyu idan ruwan sun ka ƙara ƙasa kwarai sun ma a thalis sannan ta uku hajjata hin gurgurun bukatarsu to shi ke na fa'okusibu sai an ka ba su ruwan sama sosai da fadama wa kasura amwalin dukiyarsu ta yi yawa kun san su manyan ruwa in akwai su ga gari arziki yawa haka yi yanzu nan da aka zo ana ɗauko mana lemu har wani lokaci yan azumi yau kusa sai a ce lemu ya ƙare sai cikin azumi ya kace mu to kun ga mu ma inda muna da ruwa mu ma sai mu dasa namu lemu yan azumi ya yau kusa mu ma sai mu ce ya ƙare yan azumi ya shigo sai mu bude go to ai ruwa na ai ruwan da a gari suna can bawar abu na to malam suke su ta yi yawa saboda ruwan nan falamma kadzabu rusula sadda sun ka ta manzanni da masu wa'azi sun ka taho daɗin ga da yayi yawa sai sun ka fara ta manzanni kowa na ganin shi ma mai ikon kai ne na sallallahu alaihi wa fa'ara mala sai Allah aika musu kusu kan ya maida in ba wani ikon Allah ba kan ya maida ta yi kaka ta gina dam har ruwa sai to su kashe mutane malam sai Allah ya kawo musu kwanya mai da fanaka batin radama ta yi ta gina sumintin nan ta yi ta gina ta yi ta gina ta yi hatta yi kusuwa to ko san ruwa an suna ta shauri guda in sun ka samu kusuwa ko mai karancin ta suna mashi ta babba sai ruwa sun ka kama hitowa wurin mala har sun yi kusuwa babba wurin nan sai sun ka hito ai arsalallahu sai la'awadihin sai Allah ya aiko musu ya sako musu geben nan nasu almamsuku bima zikira wanda yake rike da ruwan da aka ambata fa kuɗi al'arimu aka yanke dukkan gine-ginensu wato faƙaɗa al'arima ya yanke gine-ginen bai wasu da fa'ari saboda wasu da kusan nan kusan nan na Allah ya musu ga azaba da shi kusu allazi ya sa ya samma abin alkhaldu wanda aka ce makhuldu ko alkhaldu shi kenan fata hadimu sai gina ta faɗa ta rushe wa dakhala sailu alaihi suna zaune malan sai ga ruwan gibe ruwan addam din su yayo cikin gari yayo cikin su wai da bata saili ila al-arab min haisu kana mamsukan bidan yana rike da ruwan wa min haisu annahu qata'ahu wa galabahu dan ya hude shi kuma ya rinjaye shi wa dakhala alaihi sai ya shigo wurin su malan geben nan ya buge gidaje dam ya kashe gidaje takwa dukiyar da a cikin gidaje ya tahi da ita kun ga hanya ta talauci ta warko kenan gidaje an buge kuma an tahi da kuɗin da a ciki kowa tare na ya kai sannan ya bi gonakin ga ya kashe su duka ya bi kun san ruwa in sun kafi cikin shibka da ƙari ko mi ƙarin ya ce mai ajima kana ganin wani an kai malam sun ka kashe itacen nan ruwan nan gaba dai an kawai gari babu gidaje an kawai gari babu dukiya an kawai gari babu abinci wa baddalnahum mun ka canza musu bi jannatai da gonakin na nasu biyu mun ka ba su jannatai ne wasu gonaki guda biyu zawate ukulin tasniyatu wa abin nan zawat abin nan zawatu wa abin nan mufradun ala asali wato zawate ukulin gonaki guda biyu wa'anda adda abinci khamdin mai mai daci murrin mai dace hamɗin bi ma'ana murrin wato basha bita na abin abinan okulin bi ma'ana ma'akulin abinci wanda adda ɗaci waɗanda sun ka saba da cin kayan daɗi malan saboda sabo Allah ya gusar da ni'ima an ka ba su abinci mai ɗaci wa ƙuri abil idaba zawa ta famɗin aila famɗin wa yi dafa alai wa abin na akulun hamɗin wa afalin da kuma asal wani abinci wanda ya kama da goriba yushbi darfa ya yi kama da goriba illa annahu a gama minu sai dai ya yi goriba girma dulan ga tsawo wa minu shi iccen goriban nan da gare uttu khiza min baru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karike mimbarin annabi shi an kawo annabi mimbari da shi wa warku ka warke darfa wato abin na nan kunnuwa ne kamar kunnuwan gawasa suke wa shay'in da kuma wani abu min sidirin na magarya kalilin dan kadan kuma an ce magare gaba ko ta kware ba magare kura kun san magare kura ita ma bori gare ta magare kware tana da dadi amma ko magare kware an kace malam wanda ya saba da cin kayan dadi diyan itace daban-daban an ka bashi magariya ko ta kware ta ai an wahal sai to balle ya kura jama'a duk abin da ya kawo musu wannan sabon gada suka shi ne ya kawo musu ita bayan Allah ya musu wannan ya ce zalika jazainahum bima kafaru zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa wa shay min sidran qalila ayi abin nan wasimpim ah, da wani abu bilqilla dan kadan la'anna samarahu wa huwa nabaqu wato diya ne wanda ake ce ma nabaqu ya diba akaluhu wato in an ci shi akwai dadi farkon al'amari wali za yugrasu fil ne don haka ake shibka shi cikin gonaki wadalu amma ciki ne akwai wanda nau'in da aka ce ma addalu shi magariyat simfon minhu wani nau'i na ciki ne la walakin tamaruhu gadda sai dai diya ne ci gare su wato magariyar kashi biyu take akwai ta kwarai akwai wadda aka shukawa mai daɗi ta kwarai amma akwai magarya kura gadatun mai ɗaci latu okalo asalan ba a cin ta gaba ɗaya sai dai in wata kai mutum ko ina wala yin tafa'u bi kuma ba amfani da abin nan kunnuwa ne wato kamar da aka amfani da kunnuwan magarya kwarai amala da aidi ga ayyukan hannuwa wato na yau da gobe wa yumkina an yakuna huwa al-maqsudu ya ce magarya kura na yana yiwa ita ta aka ne ita ta aka nuhi ita an ka ba su duk kayan daɗin nan sun gushe zalika tabdil ya ce wannan canji da an ka ba su an ka gusar da kwanciyar hankali da natsuwa gare su an ka gusar da kayan na'ima gare su an ka ba su wahala Allah ya ce jazaina hum bima kafaru mun saka musu da wannan saboda kafircin da sun kai wahal najazi ba mu wa kowa irin wannan sakamako illal kafur sai mai kafirce ma bin nuni amma a kasare zai najazi wa nasabil kafur wa qura'a bil ya'i ma'a fatah zai wa hal yujza wa rab alkafuru kafur wa hal yujza illa alkafuru na naibul fa'il ay la la kashu illa huwa banda azzalimi mai kafirci ba wanda aka wa wanga to jama'a ku tsaya mu dibi kanmu duk wata hitina da mun kaga mun samu kanmu a arewa ciki to sabo na ya kawo ta to mai kokari jama'a mu yawaita istighfari ga Allah Mai yawaita istighfari ga Allah da tuba gare shi babu shakka Allah ya yi hushi da mu amma ya dan huce sashen hucewa ya dan huce sashen hucewa don ya sauƙaƙa mana abubuwa fiye da da amma dai kun san har yanzu bai huce gaba ɗaya game da mu ba har yanzu bai huce gaba ɗaya game da mu ba to jama'a wajibi na mutuban ma Allah subhanahu wata'ala kuma yawaita istighfari gare shi to Allah mana roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana kuma Allah ka ba mu ruwan sama Allah ka ba mu ruwan sama kuma ka ba mu masu albarka to sai ida karatunmu na litahi wa kana salafu rahimahumullah magabatanmu sun kasance Allah shi musu abin na rahama to kame wannan yace wa qala ibnu abdul barri rahimahullah ibnu abdul barri ya ce Allah shi mai rahama fi kitabi a tafhid cikin littafi ne a tamhidi in lam yakun ya tamakkana nasu sultan idan shugabanku gwamnanku ko shugaban ƙasarku ba ku iya mai nasiha in ku ba ku iya zuwa wuri ne ku yi mai nasiha fassabar to ku yi hankuri duk abin da ya muku ku yi hankuri kakku ce Allah ɗebe albarka kakku ce Allah ya sa wadda ku yi addu'a Allah ya shirya shi Allah ya azo shi ga hanya madaidaiciya wa innahum su sahabbai kanu sun kasance ai ashabatu yanhauna an sabbil umara'i suna hani game da zage shugabanni kakku zage shugabannin ku ya jama'a in kun ani shugaban ku in ya lalace ku zai fara makura ku zai fara halakawa to kakku yi addu'a Allah shi halaka shi wannan in ji sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana salafu rahimahumullah sahabbai sun kasance ya uduna al-ishgala suna kidan shagala bisabbil wulati da bacin shugabanni in kaga mutum ya shagala yana bacin shugabanni wadda ayi alaihi yana musu addu'a Allah shi halaka su to magabata sahabbai suna cewa mu da sa wannan al'amura na na bid'a an ka haddasa duk wanda kaga yana zagin shugabannin kasa tai to dan bid'a to ni tsammanin da nake ku da kun ka taro gaba nan ahlus sunna kuke ba yan bid'a ba shi nika zato gare ku haka nan na wani ka zato gare ku to kakku zagi shugabannin ku yi masu addu'a ta alheri kakku zage su zagin su bid'a ne to wannan su ma ba su yi karatu ba eh, amma dai kakku zaga wa bi zalika yaqulu al-imam al-hasan ibn ali akan wannan imamu al-hasan ibn ali ala abin na albar bahari yake cewa rahimahullah idza ra'aitar rajula in kaga mutum ko da'awar iko ya kai ko da'awar mulki ya kai ko da'awar malanci ya in dai kaga mutum ya da'u ala sultani yana addu'a yana cewa shugaban ƙasar gata mu ko gwamnan ga mu Allah shi halaka shi fa'alam ka sani mai addu'a na annahu sahiba hawa shi dan bid'a na dan saurayi in ka ga mutum na haɗin Allah shi halaka shugabannin gwamnatinsu to ka sani ɗan son raina ba gaskiya ta yi ka haɗa muku son raye ka bi wai za sami ita rajula ya da uli sultan idan ko ka ji mutum yana wa shugabanni addu'a bisalahi yana haɗin Allah ya kyautace halayensu Allah ya shirya su alam annahu sahibu sunnatin ka sani shi mutumin sunna sahibu sunnatin mutumin sunna saboda haka mu gan ku bisa ga sunna shi muka son mu gani ku yi ta addu'a ga shugabanninku Allah ya shirya su Allah ya aza su ga hanya madaidaiciya to yin haka nan ya nuna halin sunna kuke sunnar da aka karanta muku tun daga 1991 muka karanta ta tun muna can ƙetare to ya nuna ta shiga kunnuwa amma idan muka gan ku kuna zage shugabanni wallahi shugabannin gwamnatin ga azalumai na sun yi kaza sun yi kaza Allah ya isa mana Allah ya kaza to mun san sunna bata shige ku ba sauran ku yana nan cikin zukatan ku kuna nan bisa ga sauran mu ko abinda muka so ku zama ahli sunna Allah ya taimake mu da mu da ku wa qad su'ila samahatu shaykh Abdul Aziz ibn Baz an tambi mallan Abdul Aziz ibn Baz wato shugaban masu fatawa na duk duniya rahimahullah an yamta ne wa an addu'a ili walatul amri aka ce algahata malam me a hukuncin mutumin da zai zanna shi wa'azi ya gama ya tashi bai ma shugabannin gwamnati addu'a Allah shi daidaita su me a hukunci ne ko limamin da kawo masallaci shi hudu ba har ya gama baka ji yayi addu'a ga shugaban gwamnati Allah ya shirya su Allah ya daidaita su ba alaga ta malami a hukunci ne faƙal sai ya ce haza min jahalihi wannan yana cikin jahilci ne mallamin nan jahili na ba mallami na ba wa adami basirati ya ce kuma bai da basira duk mutumin da ka gaina yi wa'azi har ya tashi ko ya hudu ba har ya gama baka je ya ce Allah ya shirya shugabannin gwamnatin ga namu ba ya ce min jahalihi wa adami basiratihi saboda jahilci ne saboda bai da basira bai da basira wani irin abin na balidina wani irin wawa na ko dan wawa addu'a li wali Ya yace an addu'a ga shugaban al'amarin al'umma ka dibi shugaban wanda ka shugabanci ƙasa ko kai mai addu'a Allah ya shirya shi min a azamil qurbati yana cikin ibada Allah wadda ta yi kowace girma wa abdul da'ati yana cikin da'ar Allah wadda ta yi kowace girma wa minan nasihati lillahi kuma yana cikin yima Allah nasiha wali ibadihi da yima bayan Allah nasiha kamar wanda hadisi guda biyar suka gabata a baya ila akhir kalami har zuwa ƙarshen maganar malamin rahimahullah wa gafara lahu kuma Allah ya gafarta wa malamin mai wannan fatawa waje ala manzilatahu fil jannati firdaus ala, Allah ya sanya masauki ne aljanna firdaus al'ala kama nasaluhu subhana kama wanda muka roƙon Allah an yi na lana na kullahu mu duka da muke na Allah ya gyara mana sha'aninmu wa an yi waffiqana li kulli khairin yuhibbuhu fid dunya wal akhirah kuma muna roƙon Allah shi muna muwafaka ga kowane alheri wanda Allah ka so nan duniya da lahira kuma wa an yi suliha wulata amrina kuma muna roƙo ga Allah dukkan waɗanda Allah ya jibinta ma shugabanci al'amarinmu Allah shi gyara halayensu wa an yi hadiyana wa iyahun ilai kuma da mu da su Allah ya shirya mu zuwa gare siradan ma hanya wadda amma shi jama'a wannan littahi da na karanta muku wannan babe guda kenan da na so in karanta ciki akwai wasu babobi amma dai wannan shi na so in karanta mana kuma wannan shi ne ƙarshe ne jama'a mu yi makan mu nasiha inda shugabanku ya zama na kwarai ya gyaru ku zai wa adalci in kun ce Allah ya ɗebe mai albarka in ya ɗebe mai kuka wahala don in ya ɗebe mai albarka ku zai kamuwa shi na ta baku bane ya rikita ƙasa ku ta rikice saboda ka ku yi ma ku addu'a ta alheri Allah ya taimake mu da mu da ku Allah shi mana jagora Allah ya kyautaci ƙarshen mu Allah ya sa aljanna makoman Allah shi haɗa mu da ku aljanna aljanna firdausul a'la kuma muna roƙo ga Allah subhanahu wata'ala Allah shi ba mu ruwan sama hadarin gada kan kama Allah ya mu samu ruwa masu albarka waɗanda ba su da iska mai kware muna gina kuma ba su da gebe mai ije muna katanga Allah ya ba mu ruwa masu albarka ya ba mu damana mai albarka yadda Allah ya tara mu wurin ga haka Allah shi tara mu aljanna haka nan Allah shi hada mu aljanna in kiyama ta yi saboda girman ka Allah taron ga namu mutum ko guda ka kasa shi wuta dukkan mu Allah ka hada mu aljanna kuma duk wata damuwa da a cikin zukatanmu Allah kai muna maganinta duk wata hitina da a cikin Najeriya nan ko a cikin arewa ga Allah ka gusar da ita Allah kai muna maganinta malamanmu ko da mu da su Allah ka haɗa kan wuri guda kuma Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki Allah ka kare mu daga kullukullan masu kullukullan shiri saboda girman ka Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka hada kan Najeriya ka hada kan yan Najeriya majibincin al'amarin Najeriya Allah ka daidaita shi ga hanya kamar daidaiciya Allah ka bashi mataimaka na kwarai masu gaske. किया masu gaskiya masu amana Allah ka bashi mashaurata na kwarai masu gaskiya masu amana Allah saboda girman ka Allah ka bashi ikon a adalci a cikin ƙasar ka Allah ka zauna da mu lahiya Allah ka gafarta muna Allah ka yahi muna Allah ka tausaya muna don girman ka Allah ka gusar da hitina kowace iri daga Najeriya don rahamar ka Allah ka gusar da tashi hankali kowane iri daga Najeriya saboda girman ka Allah ka zauna da Najeriya lahiya saboda rahamar ka Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah muna sallah muna azumi muna zakka muna hajji Allah idan baka kare mu wa zai kare mu saboda girman ka Allah ka kare mu Najeriya gaba mu da wata Najeriya in ba ita ba Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka zaunar da Najeriya mu lahiya Allah ka tausaya mana Allah ka zaunar da Najeriya mu lahiya Allah ka zaunar da Najeriya mu lahiya Allah ka gusar da hituna da tashin hankali wannan jiha mai albarka kuma Allah ka ƙara mata albarka Allah ka zaunar da ita lahiya Allah ka zaunar da wannan jiha lahiya majibince al'amarin wannan jiha Allah ka yi mai jagora Allah ka bashi mataimaka da mashawarta na kwarai masu gaskiya masu amana wayanda ka aza shi ga hanya idan kuma ya yi kuskure su dawo da shi ga hanya saboda girman ka Allah da mu da su Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka hake mana garuruwa mu Allah ka hake mana gidajen mu Allah ka hake mana makarantun ne da masallatai mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu matasan mu ko duka Allah ka shirya su Allah ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma Allah ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ka gafarta mu diya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoyanmu bayan ka musulmi yare da maya maza da mata masu rai da matattu waɗanda an kai da waɗanda za a yi duka Allah ka gafarta mana kuma ka kare mu daga sharran duk wani mai sheri ya Allah ka kare mu daga sharran duk wani mai sheri ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri ya Allah ka kare mu daga manahicin duk wani manahiki kuma ka kare mu daga kulle masu kulle-kullen shiri Allah ka gafarta mana Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam